الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكرنا كما ما يعلروا عن دارب سنة درس للتفسير يدره كوركن تو رمضان كومين أركن هجرة سادون يرجون فيديون لوكو تولورين هذا ما kawo u kan tawo kan ya kame sadu indin hindin loko arakan da ji suratu qablan karayya o mirin cinyen insha Allah bal kadzabu bil haqq lamma ja'ahum na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض kan mai gulgin din sandi an so sodin gawo sayro wado ne ayaro zuna da san mason da ji sandi ya ja. da ya kama wani bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahu a sandi an garto wadi sandi da ya katoja jire do ne kuma su sana lura ne da lamma ja'ahum sa sandiro isnadin lura na ka tun zada man kawarin da fallo wazi fa hum sandi fi amrin marij sumal suro lamar gone tuskatayin kashiro fi amrin mattaribin mukhtalijin bi haizu la ya saƙiru na alahal halfallin tsaye nan zai kila lura ne a wa jiri-jiri mana zai salan lura da kai ya guzaya salan turu guzaya salan a wa jiri-jiri mana zai kila lura ne din a da ya kila kan gamsa Allah da karo jire ga yi nan da yake mai wace sandiro a yanzu da filazin indin wani a falam yan duru ila sama gale sandiyar sorin yiwa sami sandin torin alkata da fauka hum sandin samin kaifa banai na ha hajiriyayin sami a tudagar raye kurungawa garin yana idan wa zayyana ha sami da kuru zaye cillausara وزينا سماء الدنيا بمصابيها وهبدا ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين كما ان يسمي لا زايزنا شلو رمي ابني سلم رمي واو وسكتا ترات اسمي ان شاء الله ورنغاو زايدين وما لها من فروج شي سمي رو باديا فروج معناها شقوق كونغولا ناري لا با سمي nim kuranza nim faranza nim gididim zarison kurungirin guro kinna zarisan mason ay ma kwa son sha so ndin kuru so ndin ba wa malaha min khuruj alama kama ya gujine ne wala alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa gaya ma tara fi khalq arrahman min tafawut farji albasara hal tara min futur ay shuquq thumma arji albasara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir kama yi wannan yi <clears throat> dawo ne kama ala shi ma ala so sami tulur ada da su so ce ba ka gudu ala fi kala zai adi sami fal adi sami fal adi sami fal wuri ala suna hadin kacin zan tafa je bawo adi kuru talar zai adi mauzuna adi bawo aw adi gududub adi zarzar bawo san masu kalkal ngalti kama yin gallasa nan kaduro da ya kuma yi wannan da kuru namdi kalaka ne wune sami da kungula ruminwa rum barmiya walta ne kalaka ne karratai ne gare milla kani nimiro kalaka ne da rin yin rumba diya da rabi a shimin da walta yi niro a yi mana sarti illa shi ma kuru-kuru din sun barana a da yaro kamar da ya sami da alasu cirwo wanda ya dina albian da ji san da sauran yi wa sami da ne kamar alasu na hadi kuru zayen yanayi kuru a yi makon guye sha gire zina ba wani amma da ha min furuje wal arda adai matilide madadinaha ay basatnaha sidiya firriye wa alqayna fiha rawasiya an gawa sha firriye zat firriye na man kuru kausa surun dun tarji alqayna fiha rawasiya kawai kuma ya tarjo shidida koksunan karo wal jibala autada wani da jaraman ye a wala wata gobaye da kongnum na da rojin ne da yero kamar da ya kaula din shidida rawon shidilin kuru kawwa dai ndan kaucuru miyaye a wasu cidiyen da ana nanin kurun zu diya ya da kwazina adabin yana dono sirin bayi shirya na makuru wa sami duro adayi kamar da ya ciri da kokor da ya kurguljin wa alkai na fiya rawasiya wa ambatana fiha an dai ita riji ya kuru suro ciriya din min kulli zaujin a wajilin gulliya wa zo bahiji kururo shawama zauji da aisin jiri tara fuskaye a wajilin kusinye samma kamar da ya ci durofi zuna ya nda so sha sandina ya sa ta wani so adamanin giri zuftuna kararo lumiya kari tircawa da hade hade aya falsuro aya haka mai nan ci cidiro lenimiya au biya na kama kari duruma yim la lenimiya na dangam da na amin kudu kari tirin na jim hade yanayi kazalika ka horo wucewar tafsira ta adama ne kama ya ci do tafsira ro ai tafsira ne ma'ana kan ji aso ya ci lansoro shilan dalil gozanan karo me me za shilan aya gozanan karo wa dhikra kuru kawir wal juro li kulli abdin munib tunji ala rawal tuma ma mana aya indiyar kide ti ande ti die wono ci die da kawo kusi done kirimnu buyi ma da habba guljaju alhasir shi done wa ya kirimnu buru fi ugnanu ya au braro fi ugnanu au cidin lanu rubtuwi da zo so jiri la tar amsa gina kare gina tin zai la taro hada ma ko da yake gama ro kure ro wazna wanda bularian bai yana no jiri bararo kan bu ki uraja kuru kan billu kol jada itara da ci tara da rumin sunana da do kuru sarrata sarrata sarrata da ci protein falla da gai goni ma gisa di fonongo har sama kama ala su do har ma dai rizqan lil ibad kin yasur arzi ro wazna kam ni huna hada shi aya sur aya kama tun maro shi gina nima bannacin ba kuri za ya yi girmin a yi masu ba kasuwa ga yin ba shi ba wuri shi kumbu bularo mai Ba ta'amul musafir yughni 'anil ju'i wa la ta ila tabakh kurun kana yasrin je ce mara da zai baitun laysa fihi tamrun jiya'un ahluhu wa ba Fato di huno ba da kama fato masu rukana ada am no zana romanatin andi andi are no yende mare amma sai ba to adi ibnu bi ma bi tiyam nya surom kridi ne dia u grimji ya miya boni ya? ya go gura sa amlan gam ni be ya di hono da kallimi ya bi allejin la na no zana ina ne no yende ribiya di boro a shamkan taroge ya grem ba wanne kaman da yawa no lahatal unnabid di huno di kambin zukuru a isun zu taranzi ngai kama kala kama zai kama kala kama zai ayro kama yasudo rizqan lil ibad ardi rotiri kan jafaro wa ahyayna bihi baldatan mayta adai makuruzun ande roci ke cidiro jido ne sai nadin baldatan mayta do ne nuna ma cidido ne harzuna kuma ji balan na timiyar rijin ba da ya nuna mare amma sa kamar ne yin ji su sayawa da ya kwa cidido fiyon din وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج تري رمين جاي حراتها أي مبا أما سانجي كما يستياه تيوندين اهتزت ها فوجن إتاليزين أو دولي كي يسندنا wani nadiyan kamar da ya ciri nuna lonjin su sayin ngaido bi harumin yarim na timar rijin كذلك الخروج على يديالو أن الخروج من القبور عند البعث مثله ساكنو واجا منغم بجا سركور نلو دي هذا يديا ساكما منغم بنم لوي دي ستي لانين لأن منغم كوتين دي تيشنو دوما تيجنبا برو ليك مي دوما تيجنبا amma yin dole kinoye hayya da isha kamar da ya jila samin sasayin bai ji duna ji da ji da shilan alif ko da suroci din kamar da sandi alafin samma alafin chodda zana nduma gafsin Allah ndo sa fuje su fuzayya da samma tidin luye kadhalika al-khuruj ade lori da ndo so suro kawar gan sulino yo ade kama alai na aukus ke tawdiya na كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق ne kin gamzu muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma sasajin din shiro no wannan yi hangar limci zai nilan ga ka tutu da badiyatar kazzabat qablahum qaum nuh sai amdani kuma niro ka zana ada buruzana jamina nuh alaihi salam bi mana nuh da ka tuzana nay nuh da isna de sandiya bozin ala rodu fa labisa fihim alf sanatin illa 50 ama saduro fi ubaro sandiro wazi sirinde yar larin fi on wazi amma ne ali da suke ci mota indiya kama mana ma'ahu illa qalil am gana ganasa ala annan kadro jamino nuhi rika tozana wa ashabur rasi adaima amdon rasi ya sande ka tozana na wiza ashabur rasi da sandima ce jamino nuhi duro sha atub tido sandima amdoni sandiro na wiza chonoto ya na da ka tojaye kuru baran mushatib tujaye brasiri su baram daye nawi da angirza baram dura nawi da tutta shace wono Allah dai kuma ne hawar da ce no Qur'ani ma wa samud dai Qur'ani ma samud so sande na lan baqaya do ne jami nawi salihu sai yi sai rawa zuna sai angirza kuma Allah sandiya yi zuna. dai kuma yono wa adun adai ma'ad so ya saye ka tuzana na yahudu alaihi salama ma ga wani kirayen na suratul ahqab lan ya wa qura qa'adi idza anzara qawmuhu bil ahqab wanda jami na yahudu ya ce ka tu sai ka tuzana saka manne na yahudu sai rasu kuma sona din wa fir'auna adai ma fir'auna ya nayi musa ka tuzuna sha jami'in za wa ikwana lut adai ma jami na lut eh lut alaihi salam da ka sa saka manne sai ndiro sha su kuma sona din ada san maso amdo ne ne ya katu zana ilen yi tilo maka to zayya a shin yilan lambin ka to tu ce wa ashabul aikati ade ma amdo ne aikaye sande ka to zana yin za amma ashabul aika da ni majami yi shu'aibi sande ka to zana yi shu'aibi alaihi salam da aika ne shi ma kulo na gadi na nado ne gadi kaskan guwa kaskan likata shiru aika da gulcin wanda sande ka to zana wa kan mutubba ada ima amdo ne tubba in sande ka tuzana nawi za kama ya sayro su kuno tona da daji sandi amdo ne kuma kan tu kun ji nawi an za ka tuzana da daji alama imam ibn jarir ya guji ne dai ashabul rasul sai ma ashabul ukhdud ne kaman dai suratul buruj na hawar za suna da قتل أصحاب الأخدود ميا النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وند daji داجي جميلني أصحاب الرسي دور ana maka mai wano gaya wa saba alika aika jaminai shaibe eh? ada ka zana sha ada maku rusun san ma so ne bayan zaka zana kullun kadzaba rusula wa qaum tubba amdan tubba ya sande tubba ka na biyan za qaum tubba da sande ma amdan yaman ne tubba him yari zai sandiro am yaman ne da shi ne mu'min amma jami zikir da sande ka zana na ya kama ya sandiro so da suno tuna da kama wani kullun kazzabar rusula duk shokin ya waka tozana ma'ana kullu wahid minhu da su so kullu qawmi min haula ila aqwam as-sabiqin kazzabu rusulahu duso wallo so na ya gultuna da au jami gultuna da sama na mi zaro katunum katunum katunum la sha duwa da la sha cewono la da yaka tozana do kun bi zuda zuda yidina kullun fa haqa wa'id da azawin yirtawt kono kala zan kamar da wano وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كما على يسنديا ظالم ذي الله ndo so jiri adan da au biya da tiram zuri nan kaman da la tanzuro sha tita sha yijo fa haqa wa'id azaw da ita wati kila an garto so irin nono kila kuma ya wono sandiro ne kuma an garto da lera wa ta buron ban alatiri ce rinawa ceri bal a kumsa ne ne fi labsin min halkin jarid sai risro labsin kajiro za su raba shawara sandiya tumzuna annan kaduro alibirin da sandiya sasarai amma waya cha sandiya namda tabakar sarina rawallona sandiya nozain وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كما badizo. Wuri shima ورشما da walti تكالكس زنين adama da shi ma tsoro kaske na kamar ahwanu alaihi da asu na ragullo na wanya kamar da yana zan daso sabutu balan bero diyo don gai tida adama na yin tafakar zilan rumiya balan bero diyo ma zawola bero tana ya sama zawo balan bero diyo da shi ma zawo bero tana ya sadro yau amma na kamar da ya samu makarkal buraida da raida da asama adama buto adama zawo bawo ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida rofan le dai biya san maka man dai wallo ne ya wallahi sayin baro wallo ni gulja kur wallin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun da yafa yakunu bal a hum bi labsin min khalqin jarir an gardu su hade siro shirra hangalin luwayen ka shiro kala kaman da ala daga da milla wata su zangin duro wa yaqulu al insanu a idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya ngai wannan an gina kuma nukiyawa waltawa burin ga da milla sa zangin sai kama wani awala yadhkuru al insanu takcin bawa shi kambe anna khalaqnahum min qabl wa lam yakun shay'a burun aymar wal zinu ya sa alkai balan diyo mazawo da bai da manajana ya sama zawo نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلقى no no wala qad khalaqnal insana tawadru ande alanyana kamma wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu qur'an de ma no nyi a wodo de nasku zai sa da sudin din nanan khalaqnal insana da su kamma romana jin duk sobiya ande kaman dai alasuna dai kam so kuma alay no zuna ayi zin zulle zai ishin no ayi ram ayi wanum ga ingin dungun nmaw ndira maw sayin gistare kajo an yiro siriya kurungu sembe fol fotutin samma kama da yano zina ya ko zina rono zina kawo aron ma au gayin no kama da yano zina yole ni kuma gana la no dawar nim kuro ala duro buroji ne dan mo ndi ci kawo gayin ma rono zina de wa na'lamu an yano yana ma tu wasu su bihi nafsu aure ne karon zul lazi ishin de al wasu wasa gulta ko do ne garata ngullata ma amma na hadithun halittun nafsu min awmana ni min de kuma ne no suna wa nahnu an dirkuru an dima aqrabu ilayhi shigin ji akarango min hablil warid hablil warid ya yaro hablil warid gulta zarbi dawiye shi Allah surala shi ben bulegin ta kam zai abu tai da saukin ki kama wanda kaman da ne nya shi ma an da karango ti inde da yaro ilmun za notun za ziliwo za ayin zuso illa za da zuso subhanahu wa ta'ala aqrabu ilayhi min hablil warid daji wonde ada ido ne kuro sa do ne da tan ne lokto ne malaya fai woro ne gulkin maru wa zainde wa kadhalika al malaika aqrabu ila al insani min habli waridihi ilayhi malaya de adama hablil warid ma nyaro karungo. kamanda ya sandiro kadar zai sai roka ke zana adama le tiram do ne malaman go sai le zana de da yi kuma wani ya talakal mutalakiyani kan ne sado ne da mu ma indiya samo inda talakki gulciya adi ya simo in kaftu su mai adi talakka alama fa talakka adamu min rabbihi kalimat ne ya adamu yau kuma ziyarar kalimat talakki ciro kaftu cimo da ji sado ne adama ne a wala siri na walja au mana jin na walja malayan beji da ni diwanin digire zai tin digire zai kalmar ce min suluna da furshin ba da koko dai so Suriro deso nadin deso no zai sai ya suluna sai ruwa zai na wasu luna ne lerime na tulan bayan alama polisi sai <laughs> ya buruzana alli ya gulja a danin bayan di mina a le ya na tulan bayan di <laughs> na tsirin dunan zuwa amma na tullo lerime <laughs> wanda ala yi da ya gini bala ya ruwa zana hadisa sai ruwa zana biyu ruwa wannan ne ruwa zana dukkan makaman da ya wazi tumni mia lera wajani rosa tuli kuma rahim da kuma yana talaqqal mutalaqiyan malaya indi sayrun jami'a ma yasduru 'ala al-insan aw kam insulin wa so tasbihi wa duran krawa lannawa farawa ya gul limia sayru wa kan an al-yamini wa an al-shimali qa'id muko fila kambaramma wa filala sandiya namzan ruwazai har ma kuma wa nukhrij lahum al-qiyamati كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان يبري ربي ألزمناه طائره في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونتلقي سرين هذه ثم صور وزين جنازين وزين جنازين عن اليمين وعن الشمال ملايين ليك مرمى وفي العالم سيما رقيب عتير يقول جن رقيب عتير على رقيب على عتير falwa so sun zura raqibun atidun raqibun atidun ah, amma sai ko rakawar ya dai munkaruna nakir ne faldi munkar faldi nakir tamam na sai alma da ba sai kin jala ino zai hadisi hadisi yi zahir alayhi salatu guljin safalin do kawro sakiya mana ya indi izin al-aswadani al-azraqani yuqalu li ahadihima munkarun wa lil akhari nakir hasu zara alayhi salatu gulzo wanda ya dai an yamini wa an shimali qa'id bi ma'ana al-maqa'id sai na lan nam zagu zana din nam turo ne kan malazimte nam tun baro yi ni nam gata sai nam gata ro sai ni male ni mine ro ko me ada sai ro tuma da ya nyan zuriyo ma daga yi mala ya kurun nyan zuriyo ma be lawu aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah mala ya nyan zuriyo ro ala sai ya sai zuriyo da zawo awadi ro tun sai mara da zabawo sai ya da kururu wata dicinan zawo a wani zuriyon yan zuriyar muradin zaba ndo so dutin zilan kara. kama gwamna da jin gulu ya yi ssc sha shi ya cinan zai yansu ne polis ga ya cinan su ne ha tudi da so so jiri cinan zai sai mano za ka cin zan wanda sai ya da sai mano za ka cin zan kan motsoro jiri cinan sani da hal ada ilanin ma yalfidu min qawlin to kan bin jirgin badiya kam doni ne kamar shirin malayya ga na tare au kam nan gulewa so jirgin mana ba kauri cewa kundulan kundotewa illa ladaihi raqibun atid illa rakun zin raqim zuriwan beji atidun hadarata auda da warjin ma ana manda da so soro raqib gulcin ne raqibun atid gulcin ne ma'ana zuriwa ma murakaba namsidin awojin mari kuru dawarjin sai ndi suwa da hidima adin gila rojin tudu dimi rojin gila fal jimiya mai rojin sauri ba amma jiri jimiya garanya wuzuri tumni miya da ya fal rojin kwallon gila dike nim doni fannin gila da jimiya gila fal kamil rojin kwallon jimi dike nim ciyam ya jiwar wani miya rojin ba gila fal rojin jiri jimin nim kwallon miya gila rojin ngila jimi nimdo teriya ngila rojin ngila fal jimi ya miyo rojin jimi ma fal rojin na alan miyin din na falla diya ngila cinim dimma dim yau ngila dimi nim fallu dimi mu fal kamil dimi dimi nimdo da warnuma diye ngila fal ce miyin din ya dimi fal dimi nim ciyam ya dimi da cinim ma dimi fal rojin yole miyin din na falla mendin na fallado ne isi falfal ade nga wuzu mendin da galapcha ala gamba ndale ni menya sondo kila amon dani ay sarade ya am indi girenin tara indi shalo waja naira mendin ni min shalo naira falimin shalo naira mendin ni min shalo min nero kintawo citon ya shi mendin yin wade kilan kuso a isi buni min dajin shi falfal yin ma dai na zin aula ga suna ko zai isha na larabe yi wanda rahama kamar ne ringo go arzon kurutin na tuwa ya rufurin gata ne wa tubu ila Allah jami'an Kala da akusa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid illa malayya biji hadarata kurudawar tuma ya audo ne dimma usoro jinna kara وإن عليكم لهافذين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل هذا ما شو نزل اليوم بيجي درجة عملية روتو أو جوا أو صونو زانا ما يقول جن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أو ذا ما نزين فاين بارو أشرو رؤيا باسا أكشرو بلى تودر رؤيا نفانيين kungiya wani mai male ya ndi roko zabe wazai za radwaja hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastanqihu ma kuntum ta'malun adam an go kitabu dero ne ne dero jirgin din an dero ruwanyen da awji wa so nya wala din jasana ma amma kamar ne jishin ba mala yan sai rozana sajjal zana waya man jeshin ba awjin ma

sakar mai risha waja'at sakratul maut bil haqq da sa Allah saran kirmu ya di isna da jirin saran kirmu ya zutuna ku hada dalika shirkutin armadiya ma kumta min hutahid aw rishilan kasimin nun gonya so wandana duka kirmu guzaya biya cin cin tuna fanjin lari tabakar sirin chafi sanuki najrin nuki hutiro kirmu indu walji zawra fa'in halin do bayin mumi da matakin wanda ya tsada ya sakaratul maut zuncin sakaratul maut kirmulan saran da ji alayhi salatu wa la ilaha illa inna lil mauti da sakarat hada sadu ne alayhi salatu ba jin din dia kilan zu duniya aisha yin ganata inji shiro saurina jilamlan muku zungayi sikiya sutuliya fuska da samjin ada irman isi dino zubaro wazina da muku ya aisha da su tanan gayin jidro su ya aisha fuskan da sami Allah do la ilaha illa Allah inna lil mauti la sakarat kirmulan tsaron da yi arkin jama'a alai gulzo armar ya aisha guljin ngawo alai salatu ro ra'awa zina rukunayen nduma gare garero jimal nyimba zau kirmu ya ro. fanzina rawa jama'a alai mafanzina da biya ya fanzina saada isha ndu o so jiri kirmuze gede gede kam larumin let kono idi fanjin baga in fanjin kam la kuruson alama biya shir jina kwalji na rufan zina ci yin zin doni ni kam la kuru dauji nan zin doni walla ganga zajin ganga lutunan gai dau jama'in da ata gai baktin baktin baktin ga kirmudi suna so baktin wallahi su kuruna wa zane ro girgir sirin so karkarkar bakin gangar a da yi da yawon shada yi gulimin sakratul maut lan biya mana nimin gaiwa da sakratul maut badija sai lamunin da ya yi kurawujin shim da duna ba rawaljin ti sama wuya ta rawaljin amru min ranar mananin ba salam da ba kurawuzina faran kirme hoto yiro nyiro doptin non mawa ndan yiro doptin non mawa non ni kuru sai doptin yiro non ni amma be ishin am toro kirme zan su dulu jidjid kol zina toro liman zan su dulu kol zina kuru haldo kamba jimba ma bawo ngawon tusin ya kalamin barin ba zina de hudu ba zirin la moto girgin la salalan su jitsina la kasuwanzin la fasinja moto na lezain ba zina moto lezu tashan da ja lecinsa su kamin tsaron kirmi yin beji ƙur'an done ba zai da kan kuma ya sukara ana da shi ma kam done biya in ma cin zakata bajin au dirgin do bajin la di awon za dibi sadin da mana zainab na la di ku sun je fidin ne sakar mu tana da al'ashara bi 20 gaishin al'ashara bi 20 dira sadi ya fanjin ba al'ashara bi 20 me wuri ki afin di kuri me alayhi lillahi tare ka karbe yake tawa sakaratul mautu wa siddati suke tawaye suratun rumiya amdo ne ba zana fito ba zana alamaran za su a resu suratun rumin balle al-muqtadarun amdo ne sandi adama kirmu zaidura zubtuna mana sarin mana zain sol la mana nasiha mana zain wadid ya jinai na dia faizi mutu an dia faizi na zuro ha yana faida zin na dintai wanda yana da na ya faizi gaisa shi a kirmuwa da kuma da ya ashin zila suron gana zunan beki kuran diro karatu da rahma sha kuma ba timro sa an jigab sau guzai yayi dawa man ga amnan mimino waje an yi bari ma ba ni min ha mai karan sai sawan na da man kara mala a can ma wuri gabsa ne ya ci don gawon ya su dai kamun zuba hannu wuri gafsa ne ya ci don bika shi transu bika mikanto mikanto sami shi transu hmm? faldi ba trezina Lorusa da sha namzana kumbuzawin jiri na kalele dai kamuduna din cikuro kami waldi fato garzina zuru le jins fato le zina wujin a ce je konni be bai jela tarar jin no nozin le zai cita na din ba hannu ma fato garzina fon gani bula de da ce fato garzina Kau ga indiro ba anu ya kamru kwasu mo fato da karawo har da ya jina do Adama maro jimin na jina nim nan karo je nya da fi amma da iran tan nimina roje awlan yirma banin ba yi riki juwa nisa nim fitulu ha kwa sun ma moto miliyan yar diya sorban miliyan yar diya da turum gana ni mi am fatu miskin da wayar kan buyi min kam da wara zari min don ni da wara kurun yomin fursunarin yayin da obelin nan tulomin motofal shi da yawa kama zaire lashe shi wasu farjin wasa miro ga ujiro nya su kimba su zo jan gazi ba yangi am kamta sai ba abile fato la garni mina beni ma ni gurun ngurun kuma ro yugu yugu ro walti badizna waya biya wuro alaji samin gulza ha kam isha alaji samin tufti <laughs> adi majin amma abu je ne nim samirin ba ni an ya sa wani mace ya walle jinin nan ne ba ne awa san makai mu da cin turo do yam ga da karin buro ko don shi ma wajen yan kan ba su tufu ne bango ne ayi girin fitur fitur le zina ma Aiwa, wa gamso ko da la ramgar firgi ma wanda kirmulan saran da shi sai kan bajin rumiya do goshi kuma mana nuyi su na diwi ko kuma ne rana da zira kam do shiru alama kirmu ne zutu bari zina rakta ayi maguljin ba na yaro a wala ira kan lazar kuru bari jiya na ta dina ba kamtana rumin shimzir kwakata timin nuya biya na da wujin a wasurin da yi a marasa na yi ragujin ba a da irin malayyar yake su jira zuzuri kamumin na olona hadis albarra bin azi da guzina idai alamana ji wurin lamfin minero romun minero ya ne a lutar zagoza isana tawul bubucin ido ne male akirmai robana zai ne isa na da yi kwa shi ishin ishin lokacin su jiya ayyatu hannasu ba ya yi ruwan gila ma tahir ma ne ardiya kama ne mai rogozaya rodu su jifi ne mai do isa tawul zuro su kuri bubucin kakir zagon za ta mero lebe ba ciro wala ne yawale ayyatu hannasu khabisa ya yi ruwa ba cima ne ta kama ya azawun zaro da rodu tilin graturo majin lodin sarayin ba dan zusuli a zaura lejin grasa sha sotulin alama na jiwi suro kunduri kili eh, kundurin je ya suron jiwi tam na da yaro rodu ada yaro sotulin har tulodin na yi fanu ruwa ganya shi ci kilan zuri kungu fanjin turomen zau fanjin rodi ya lodi ta sai Allah ba rodu goza lezana allah ndo ko a wayi wanede mbaɗe bade da ko a burudoy iko sakratul maut ko monde ala diro kamɓe ala tamo hiri e qouran deroto wa jaat sakratul maut bilhaq aɗa yeɗo ɗiya ɗaji seran kirmuyeɗi ijin shiɗone jirimaɗe dalika adma ne kuma isu isli hadis ma ta kumta minhu tahiye shima shi nan kasimin adama ya aisha radiyallahu anha sa sai na bakar karmu ya shana zina da shirin shegul jin daji la'amruka ma yughni al-hadaru an al-fata idha hashrajat yawman wa baqa biha as-sadru ne wani ya sai na bakare da shiro la taquli dhalika bi ya binti ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من فتحي شيا عائشة تقولتو هل دوني بعضي دانا دي سادوني أولوني إذا كنت فرامدا كبكما كرمي دي إشيا أولوني نيرو فايدا جنما دي سمى صبار والزنا دانيه وني غي غوليمي كرمو دوما جيري دي إيسو أدما أولوني كتمين مادو ونفخ في السور قراتنا gaji allah ndo kurule zi kambe mangu hutu gireji ba ji a shi kanzu da zina ya yin ba ni ma da alamar barza karo ga amma kwa yi kam nya mazan na ya girejin yi kam dibiyan a za ku ne ya girejin hatta da yi rawa janna tsoro da ada yi do ne yin mangun butu da isha da yi wa nufi hafi sur mangun da yi kuci nafkatu taniya shi mafutu da rede na yi shiro gulcin dalika ma kun ta ngaya dalika yawmul wa'id adama da yim do ne wada azawe do al wa'd wa al wa'ida wa'id shi ma wada azawe dalika al waqt alladhi yakunu fihi an-nafl al-akhir fi sur waqt alladhi tawa'ada Allah biha al kull kafir shi ma lokto kuma yin kirdi wa sura wada gozona wal tiram dibiya kala kazaina adama dalika yawmul wa'id gullati sai duro yim azawe yim yiti waja'at kullu nafsin yimle yana da na cino da waja nasko so ishin mumin na wala nakal an girmar wala nakal kan gayo makal ashikal ma haro ko zimbi sa'ikun sha yaktuma wa shahidun adema sharakin jama'a ma'ana ma'ana ma ha malakun yasuquha ila al-mahshar malai yaro ne yaksi yawma idin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja la damar yasimba rokolin malai yaksi beji malayya tara kan joma in beji kala kun jidela da ji Allah do ta farkan dora tudiya gultin shiro laqad kunta fi ghaflatin min hada ni wallin ma jinala din jaskataro aulaira wajin atiro da yara dora dawar tibi har maro ya shin dan karanyen da gullen da eh, kabbi usriya innama tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin malamai na bi jahalatin alifa sarzain din kan be biyu zuriya biyu da biyu rano zai yi ina da to a wadda biyu da yin yiro talazu sudin din notu ba da shi masu ka biyu da dimi kwan belkijin zile zai sai sasa zilin ganzina shi numbaroshin a wadda sirin din shi tamtam ya fanjin sha kurmi a jiwi ga yi magulmi a jiwi shi kwason shi jahil dim jiwi zin no zai tashiru azawudu ne liran kama ya dawar zina titi a wanzu da ya duro disuruna ma Allah no jahil ga duro wala amma adi no tuba diya yana diya har mana dia da jigultin nasko so tiro gultin la kada kun tafi ghaflati min hada ni kama jas kasar wallan ma yimdonan ya tudin farakar laira yau ha ai mati ni min ba ala gamma gamma gamiro wallona azawe suron ndu maniro faida jin ba ku dinalan kuma ne zan ya fori sai kulle zana guljaya kirawo mu amna dole lejin kamun labri gozi lejin tada amla ba yi mo belin kari ko shin sawa amla ijin biyanyi da mako zan yayi kan fallan jiya rumin din war kirawo mai bai gulmi amma la ira irin da waja nduma sai diya rumin da sai zain kamun yi war ayi ro karako kwamnyi kwam gulamade waro suma wuro kumbuwa kan za yi ma nile fa cikin ma kam lama ma wuro ci da amgila din falce alayi wuro masu gana a adama da wuri mai wuro alayi masu yin su so shi a wani mada gana do amma wuri mai ringana wanda alayi wuro masu ne so shi kada min gai ba ji yiro wallo ko ba angala ba wuro gai dimma gai dimma gai dimma shi gai tada yana ba a ma jan gai ndu so adama ko mai yau mai firrul mar'u min akhihi dubuta ndu so kama zuwa so shi wanda adam ma yimdo ne tafi fi qablati min hada da in gawon jastin ma dinarin mumburin min gaido da yara da wa'azi karim wanda fa kashafna anka ghita'ak da in yiro kudu a wa'azina da shi ma zaudo ne ya faizina jire da kurro tiyar na ma dai ko kan yana yi fita dai fa basur kal hadid kudu kurnam da zauro gallata zauro timiya wawo ayi sarumin buronna a ah, angila rukun ide so asun ide so pangin ide so lokacin ba su uzur min. amma yin matar lera da waja ndumar su ga uzur la awala dim fa yati da bawo illa biya kaman da lutfu zalan kanji mari zalan ya lubko na ba kanin ma amma awamar dim fara samar yana kajin ma da bawo ala da zaka na'am na'am karatuna ya نرى درى بسم الله وقال قبيله هذا ما لدي عتيد القيا في جنة كل كفار عنيد مناع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد كما يقول جند وقال قرينه داجي قرين زريس يقول جند shiro ne sha gire da karin gulja mu awa awa gire ta an maroci da hajji lalkiran bayan wanda na lan karin da karin do malayya yi ndo osoji na lan zimbe yi jindi ne ku sin zilan yimdone yani ne ya sambona da din shatanne nyuro taran zuru koldona adin ye no am ni ma shi ma awodo bele dibele timbiyo ndu su ade kan zide hadisi isna alayhi salatu wa guljin da yi karin zilwa wani ya ni karin ambi karin zambe wani su zambe karin zambe ni yayi wa yakin jama'ar a abu ma ni be amma o ke da ala yi wa bana zai sha bo nge muslim zina hirlan zai yawa ga lajin ba amma duya yi karin zuri kirbi a washari ne min beya su ala yakanta a zikarin gala rojo loran kara wanda su ala yakanta su ramin na su amma su ala yanzu kamar wala na da yi hujin har ma yi san gulcin da ya yi shatan indi kala kalzawa faldin gurzan faldin gamdin kin gurzam ne kama zan gamdu ayin ya tin tsoron gamdu don ha ne kama ya washa kan zana da ayi siri ne su ala sai sai guri sai su ala sai har dike bukin ba har sai yi zura ha uka ke da gumbam tin biya shi gumbam tin da gurzam amma shi su ala sai ne da miri gamdu sir har maru su ala kan tare shi ma kacin doro hijau cikin ya ta tannan doro da ji kari malayya ya su gulin ha za ma ladai ya atid ada shi ma'auna yin goyi da warata da ma'ana ku duwam duk na tulan gawar karatu ma ya fi zumin qaulin illa ladaihi raqibun atiniya gudimin ruwazain gala ya ruwata ji ya ruwa chip filing sa dai kap file sa kaga na zana da yim din goza yi sai go ma a wado ne da warata nan yi go a hukun da suna da da ya a wasu rodin da ana biya illa shirka illa nimnirli illa nimzalim da yake mai aigul shiro alqiya fi jahannam nan dia gabkono suro kanu jahannam ya duro kullu kaffarin an girma kubo so anidin tilatibwa wazo kan nuro ta gabkono su kuma gujin jinshiro da so ne shi gullimiya manna in khairi hirra da tuma kuma ya wanda hirra da nimi wanda wanda taro mar manna in tsaurar gafin guro da hirra ran gimina dai wa yamna'una al-ma'un biya aw hirri bana idabtan wanda ne ما هر دي hirri يرو دي ga يرو دي نون ما يرو دي نون مي يرو دي mi yoro di na نون باو سي jin دينا من اوالا يرو ala دجين كم لا ادي ترى لا da ماجين la da tara la shida majin suno ya ko kawon zuwa kare ayi shida idiyo di ma nan zan bawo kam ne shiro da yo da ngo a madayi a awum jimma de kashi da ya kake ne won sure yi roshiro guloro yau da wada gona kashi faldi nyiro gana yin she sirin sirin sirin kashi faldi gana jin kashi faldi gina jin isu hatta kala zuro her sirin na wallo no ko da jin hatta isu wurazin gawo sa haka yin shi turi ba isu zarin zuban na ta ngudi zina shahadu ba kamdiona na tifalde may kunguna kada a yaddina suuɗo boron herdi oɗo herdi mbiya na caji da ala basno kuru jimiya wonde bo mi woni yiro dikkana sawla so a da dina ala rasulim lez dinan rumiya ile leyra rumi kay da man ni rumiya e cousine mai sore ha suratul kafir ikra yana ya wa kana abuhuma salihan wanda kama da ya guji manna ilil khair hira da tuma mutadin kalanga ala ya farram ko tuma zauro nin batti wa sulsha asimin biyun kuwa zikuru shaka nodo na mana kura da kuro alladhi ja alama Allah ilahan akhar shi ma ala rakami mazu shirka sirina mare fa alqiyahu sha kuno fil azab shadid azaw zawdro shagab kuno su kuma ya guji nono ala cin da ya na'am وقال قريب قال واو باشر